بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة خرج وطن سفر shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in shi ne ya dace da sha tara da watan goma watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha takwas muna darasi na arba'in da tara cikin wannan littafi da albarka littafin al-usul fi sirri rasul sallallahu alaihi wasallam dan ina tare da ni yau za mu tashi ne a fatu maka ko eh bayani kan fatu maka? abin da ake nufi da fatu makka shine bude makka shine bude makka annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yayi hijira daga makka zuwa tsanani da kunshi da tsanantawa na su kafaran maka ya sa dole ya bar maka ya iya zama a garin ba kuma sahabbansa ba ka bi shi sai wasu ‘yan kaɗan da ba su kawo ba a don komai ba saboda yanayin da su kafaran maka suka nuna annabi ɗin sallallahu alaihi wasallama yanayi ne wanda yake ba shi da daɗi ba sakewa da takurawa da matsantawa duk da cewa suna jin cewa su ɗin ƴan makka ne a makka a su, da rinsu ne don gobe sun su ci don harkar kasuwancin da yake dukkan mu'amalolinsu a nan yake amma dole suka tashi da koma garin Madina bayan manzon Allah ya zauna a Madina sallallahu alaihi wasallam ya samu ƙarfi sai dai gurgudu abin da Allah ya shi sai ce to ai wannan makan ya kamata a ce a buɗe ta da yaki a karɓe ta ta dawo ƙarƙashin musulunci bai kamata a ce makka tana hannun kafirai sai yadda suka ga dama za su yi da kuma su da su ba da haka za mu je cikin damar da ubangiji ya damu ya bamu to lalle ta dawo ƙarƙashin kulawar musulunci ne da madina ke ƙarƙashin kulawar musulunci to ba haka kawai yaƙin ya faru ba sai ɗan matsaloli da suka faru kafin nan na farko dai su kurai shawar da suke wani kuskure ba, wanda za mu ba mu bayani da Allah dan makaɗa suke wani kuskure suna tare da annabi sun yi alkawari da shi amma suka je suka kulla kawanci da wasu kafiran kawanci na munafurci sai da za su zo wato shi ya gyara ne ka haɗa magana baki da abubakar kan kabilar kusa'a waɗanda su waɗannan ku za a ɗin su kuma suna da ƙawance da musulmi suka ce suna so taimaka musu sojoji da kuma kayan yaƙi da kayan fada taimaka musu su wannan ƙabila ta ah, Abu suka kai farmaki wa ƙabilar ah, Uza kar ku manta su ku za a ga suna da alaka da su suna da tafsirin a wani wuri da ake ce shi alwasi suka kashe musu mutane ya fi mutum ashirin wato ina irin wani sunan shi irin irin furamaki da yan daba ta nan suke yi gayya kawai su suka kashe mutane su gudu to irin wannan su kashe musu mutane su kai ashirin su wannan kabilar kuza'a sai suka gudu suka tafi haram don su samu kariya harami kenan na makka amma ba wuri ne da aka canza shi don a zo a yi yaƙi a yi faɗa ba aslan ma Allah ya ce wanda kalahu kana aslan su wannan ku kuza'a riƙe sauran kabilun guda biyu Abubakar da kuza'a su banu bakar ne su kai farmaki wa kuza'a su kuma kuza'a suna da kawance da musulmi yadda duk abin da ya same su musulmi za su taimaka musu kuma ga shi ma sun kawo kansu harami don su samu kariya wanda zai shigo maka ai kaga gaira da alaƙa da ah, ah, musulunci zai zo harami amu don su kubuta daga wannan kisa na waɗannan ƙabila gudun baka sai suka ce wa shugaban banu bakar ya naufal sunansa naufal mun shiga faharar ka tana da ubangiji ta Allah ta Allah ta Allah ta Allah ya rike ko kai kafiri ne ai ka san akwai Allah ko arne ne ai yana da siyasar Allah ne ya halicce shi sai kawai shugaban nan sai ce yau ba Allah la ilaha yau ba Allah yace wa 'yan kabilarsa kai ku je ku ɗauki fansa ku je ku ta kashe su lokacin ne kaga sun zo ba harami aka ce da shi da Allah da Allah ko baka da ko baka sallah ai wannan gidan Allah ne sai ce ba Allah yau wannan ku a cikin maka ba wannan maka da muke yi a lokacin ne Amr bin Salim al-Khuzai shi ma ya fito da sojoji mutum arba'in daga kabilar Khuzai suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi a Madina shi ya manzon Allah ga abin da kabilar Banu Bakar ta yi mana an zo har har ne a ce tuna Allah a kiyaye al'ummar wannan guri ba a fada ce ba Allah kuma an kashe mana ma mutum kuma ƙurayshawa nan ɗan uwanka mutanen maka sun haɗa baki da wannan kabilar bani baka da su aka haɗa baki suka ba da dama aka zo aka yaƙe shi amr bin salim ya zo ya tsaya a wajen annabi ya tsaya ko zama bai ba saboda irin kawai shi ya zo neman bukata ga abin da aka yi masa shi ko manzon Allah sallallahu yana zaune a cikin sa yana waka yana cewa ya rabbi inni min shakki muhammadan hilfa abina wa abihi al-asrada yi ta waka yana faɗin irin kawancen da suka yi ce na zo ina neman ina magiya wa Muhammadu kan wancan da muka yi a zo a ce maka ba yana gama waƙar annabi ya ce ya ce da shi za a ce maka ka zauna za a ce maka ya ce ya ce taimakon Allah ni kuma sai na tallafa mu. wannan annabi yake faɗa shine yanzu za mu karanta um, a nan abin da imamu ibn kasir ya kawo na bayanin yaƙi kafin mu zo mu yi shi da malam ya ce نذكر في ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأقر عينه بها وجعلها ألما ظاهرا على إلاء كلمته وإكمال دينه ولإتناء دين فرجه يوم زام المكو بياني أولا فصلي وملخص يعني ملخص أنا إذا استمر زام سقيت شيء مكو بياني لم يلي لولا ياكي لفتح مكه wanda yaƙi ne da Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faranta masa rai kuma ya sanya wata alama ne ko wata tuta shi da ta fito fili wajen ɗaukar kalmar Allah da cika addinin Allah da kuma taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka wannan yaki da fata maka taimakon musulunci ne taimakon annabi وذلك أنه لما دخل الخزاعة كما قدمنا عام الهديبية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عهد قريش وضربت المدة إلى عشر سنين أمن الناس بعضهم بعضا ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو تسعة أشهر فلم تكمل حتى غدا نوفل ابن معاوية الديني في من أطاعه من بني بكر ابن عبد مناف وبيتوا خزاعة على ما إنه يقال له الوسيط واقتتلوا هناك بدخول كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية وأعانت قريش بني بكر على خزاعة في السلاح وساعدهم بعضهم بنفسه في خيفة وخفية وخفية وقرر خزاعة إلى الحرم فاتبعهم بني بكر بنو بكر إليه فذكر قوم فذكر قوم نوفل نوفلا بالهرم وقالوا اتق إلهك وقال لا إله له اليوم والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم فلا تدركون فيه ثاركم قلت قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفى الله عنه وحديثه مخرج في سبيلين رضي الله تعالى عنه. قال يكتشف banu khuza'a abu afwan yace wa zalika annahu lamma dakhala khuza'a kama kama qaddamna amal hudaybiyati fi wato asali akwai kabilar khuza'a a lokacin da aka shekarar hudaybiya kamar yadda muke magana akan hudaybiya a baya su wannan kabilar dungurungun ɗinsu sun tafi. suka zo gurin manzon Allah sassan suka ce ya Rasulullahi muna so mu shiga ƙarƙashin kawance da kai ba yaƙi tsakanin mu da kai za mu taimake ka za ka taimake mu su wannan ku za a da an yi wannan alƙawari ne lokacin sulhul hudaybiya to akwai wata ƙabilar ta biyu mai suna banu bakri su kuma suka ce ba za su kulla kawance da annabi ba za su kulla kawance ne da Qurayshawa Qurayshawan nan masu faɗa da annabi ina so ku gane yadda abin ya fara kabila ce guda biyu kabila Khuza'a su suka ce mu za mu kulla kawance ne duk da ba musulunci suke ba za mu kulla kawance da Muhammadu mu za mu zauna lafiya da shi da ba za mu yi sallah ba amma dai mu fada a tsakanin kuma in wani kafiri ya zo zai yaƙi Muhammadu za su ci masa masa shi ne ma'anar kawance in na zama abokinka to ku duk abin da ya same ni ya same ka wannan shi ne a ka'idar da laraba su da suwa in dai wani abokin wani ne ko ƙabila kaza abokiyar ƙabila kaza ne to duk abin da ya taɓa wannan kafiran ko ya taba ka ko a musulunci ko a kafa suna yin wannan yanzu idan wata kabila ta ga tana da rauni tana da matsala sai ta je ta samu wata kabila mai ƙarfi sai ta shiga ƙarƙashinta ta ce muna tare da ku za mu taimaka mu kuma ku taimaka mana to ita kabilar a, sai ta ce ta shiga ƙarƙashin ƙawance da annabi da musulmi kaga wannan ya nuna cewa babu babu damuwa su kuma Banu Bakri Banu Bakri sai suka ce a su kuma za su yi kawance ne da Qurayshawa ƴan Makka kenan waɗanda ko san kuma yadda annabi yake fama da Qurayshawa nan su kore shi ma a Makka idan kun lura Idan wannan yana nuna cewa akwai rashin jituwa tsakanin banu bakir da banu kuda tun daga nan su raba gari amma kuma in wani abu ya samu kuza inda banu bakir za su taba kuza kenan kamar sun taba kamar yadda in musulmi suka taba shawa, to su kuma banu bakir za su zo su haɗu da ƙureshawa su yaƙi musulmi kamar yadda ƙureshawa za su taimaki banu a akan faɗa da musulmi Allah sa kun gane to an yi kawanci an yi alƙawarin zaman lafiya ko da ma ana faɗa da da kafirai da musulmi ana zama a teburin sulhu na cewa a ɗauke wutar yaƙi daga nan zuwa shekara kaza mu rubuta alƙawari ba za a yi yaƙi ba daga nan zuwa shekaru kaza sai aka zo aka kulla alƙawari na cewa ba za a yi yaƙi ba shekara goma wa duribatul mudda ila ashri sinin cewa ba za a yi yaƙi ba shekara nawa shekara goma duk za a zauna lafiya wannan yasa mutane suka samu nutsuwa da aminci aminan nasu ba'dhum ba'dan mutane sashin su da sashin suka samu mai aminci tunda an ce shekara goma ba fada kowa zai miƙe gaba yi an yi shekara ɗaya kenan da wata tara a cikin wannan alƙawari da aka yi dukkan su ba za a yi fada ba مضى من المدة سنة ومن الثانية نحو تسعة أشهر فلم تكمل حتى غدا نوفا ابن معاوية الديني في من أطاعه من بني بكر ابن عبد مناف فبيتوا خزاعة على ماء له وعلى ماء له يقال له الوسيل shekara ɗaya da wata tara kaga cikin shekara goma ai saura shekara nawa kenan bakwai da wani abu ko takwas da wani abu kawai sai gashi wannan banu bakar ɗin sun yi samani sun kai farmaki suka tarar da kuza'a a wani ruwa nasu ruwa ne kamar wani kujiddifi ko ko kogi ana cin da shi alwatir ba aure kawai sai suka ci waɗannan sun kawo farko bayan kuma an rubuta takarda shekara goma ba za a yi yaƙi ba kuma ka san larabawa da mun cewa wannan lokacin su ko ya dai da dan abin nan kowa yana tafiya ne da ɗan kin ko ba komai dai da irin da ɗan takobi a rataye a jikin duki ko rakuni da ɗan da ɗan sanda ko gora haka dai ba a zama haka saboda yanayi kana zaune a wurin da ana hayya hayya ko yaushe yau a tayar gobe a tayar to ya kamata ka zama a kimtsi da ɗan itacen ka mai lafiya a kusa da su ko ba komai ka kare kanka kar wani wani karamin kwaro ya zo ya ci mutuncinka ka ba makami a hannunka kana bin hanya mai karnuka da yawa za ka je masallaci da asuba sai ka samu sandan ka da kyau kare in ba ka wadan karamin kare sai zo cinye maka azara saboda baka da komai amma kana da itace mai kyau ya zo haushi zai kama ka kana fada masa a kanka to zai fara neman ina zai shiga da kuma ga sai ka wuce haka mutane ma kana zaune da kar wani ya yadda ya zauna a wurin tsoro ba tare da ya yi tanadi ba ba tawakkali ne ga Allah ba ko a gida ko a daji wurin da kake akwai yiwuwar wani abu zai faru to fa kakin fa kar mu ce shi ai alallahi tawakkalna alallahi tawakkalna amma da tanadin ka mai kyau ba bane sai ya zauna ya miƙe kafa wani ya zo ya masa rashin mutunci sai kare kanki ka yi iya abin da za ka iya yi ka fi karfin kamar gida ne ai mutane mutum ya zauna bai da komai a gidan shi ɗakin ka ko falon ko inda to in wani ya zo da daddare da itace fa ya zo zai ci mutuncin da ka ko kun ɗauka addini ne mutum ya zo ya zauna bai tanadi komai ba dole ka tanadi abin da za ka kare kanka wani zai iya zuwa ya shirya maka rashin mutunci tsakar dare ya zo cikin iyalin ya ci maka mutunci amma kana da abin da za ka kare kanka in ya sa ƙarfi ya shigo maka ga shi kenan sai ku buga ba mu ce ya zo yana gidan ya zo gidan kana Allah dan Allah dan annabi kai kaza kaza kuma wani barawa mu'amalar mutunci ne da itace zai zo kawai ya maka shegen duka da itace kana kallo karbi kuɗin ka ya wulakanta maka iyalinka so yana da kyau mutum ya zauna yana da tanadi yawa tanadi takwabi mai kyau mai kyalkyali kuma duk bayan lokaci kana shafa masa man gyaɗa kana gyara shi yana kyalle kwarai ku da yawa da duk abin da Allah ya kore maka bindiga ana samun bindiga kai mata rijista ka je kai rijista ka samu ka ajiye a gidanka ai a gwamnatin ma ya halatta an hana ajiye bindiga ne in baka da rijista amma ana zuwa a biya kuɗi a gwamnati a yi mata lasin duk shekara kana zuwa kana renewal ta tanade ta ba tsoron Allah bane da kuɗinka da komai da mutuncin ka wani kawai zo ya gasa a gida. mutane sun zama matsorata kurin mutum ya zo ya ɗauki ƙasƙanci da wulaƙanci kana kallon yara kawai ‘yan iska mashaya zo su haura maka gida ba komai sai ita to a hannu maka duka su karɓi kuɗinka su karɓi sai gobe a zuwa na to haka Allah ya kaddara ya za a yi Allah kan ya kamata ka yi ƙoƙarin wani abu da ba ko kansa ka fasa ai ka rage gobe zai dawo ba Allah ya gane da dan haka da suka zo wannan ruwa suka tarar da su ashe su ma ba laifi na ne ai sun san akwai rashin gaskiya tsakanin su ne ba amana kawai sai suka ji kibiyoyi mana su ma sai suka miƙe a kai kai amma ina tun da wancan sun zo da shiri kuma waɗannan a bakin ruwan su aka zabe su wallahi sai da suka musu wato mutum ashirin gawa fakkatalu hunaka bi zuhul suka yi yaƙi a wannan gurin bi zuhul nan ce bi zuhul wato dan ɗaukan fansa sun zo su ɗauki fansa sai da mun ba zaman lafiya kanat li bani bakrin ala khuza'a min ayyam al-jahiliya wai ashe tun a shekarun jahiliya akwai rashin jituwa tsakanin khuza'a din da mai da banu bakr kisa kaga tun a wajen kawancan ma su waɗannan khuza'a suka ko bangaren annabi su kuma waɗannan quraisha suka kai su kuma banu bakr suka tafi bangaren quraishawa ashe su su bani bakr suna bin fansan jini suna bin me suna bin bashin jini da kuza'a suka suka suka shafu an yi kashe kashe wato sun kashe musu mutane tun na jahiliya ba kafin a tsaye Allah ne wasallam wani abin yana damu kuma ga alƙawarin da ake shekara goma ba za a yi yaƙi ba kawai suka ashe yaudara shi wa anan quraishun bani bakr ala khuza'a bisila to anan gurin anan nake so ku gane ta ina quraisha suka shigo yaki tunda bani bakr sun kulla kawance da quraishawa ko haka ne tayi to kuma yau ga bani bakr za su je yakar a khuza'a dan haka quraisha suka ɗebi makamai saboda munafurci suka ɗebi makamai suka taimakawa? banu bakri kaga ake ba zama haka ba zama haka ce ba ta da ta tara mutane ba. to an samu ma wato ana yi ana dan jin tsoron tsoro ne saboda an san an kulle kawance kar abin nan kar a yaƙi ne sai aka samu wasu daga cikin su da gangan jikin su masu ba da taimakon sun yi rakiya a yaƙin bayan an ba da Kuza'a da aka kai musu farmaki suka ga abin ya fi ƙarfin su sai suka gudu zuwa har. Banu Bakr suka bi Kuza'a har haram da Me yasa Kuza'a suka gudu suka je haram? Saboda ana kyautu da san mutum da ya je haram yake ai ana ga mai kafa ko. Amma wallahi suka bi su. Mutane suka tunatar da shi Naufal shi shi Naufal shugaba ne a Banu Bakr. suka ce to ga harami fa ga harami Kaji ji tsoron Allahnka ba za a ce da manzon Allah ba tunda bai imani da Allah ba qala la ilaha lahu al sai shi yau bai da Allah yau ranar yaki ba Allah waye ya faɗi wannan Naufal sai ce wallahi ya ku mai ruwa yake faɗa cewa wallahi ya bani banu banu bakrin innakum latasriquna fil arab afala tadrikuna fihi sa'arakum kuna yin sata a harin? ba za ku zo ku ɗauki fansar ku ba kamar ya kuna sata wata bakar magana ce nan aka gaya musu daman ba mamaki dan sun yi haka din wannan naufal <laughs> wanda ya wannan abin da yace bai da Allah yau abun mamaki kuma ya zo musulunta ya zama sahabi ma mai riwayar hadisi <laughs> shi ne imam ibnu kathir Allah ya fara ma yake cewa qultu nace kad aslama naufal hada ba'da zalik wannan naufal din da aka fika ka ji tsoron Allah ka ya ce bai da Allah yau Allah ya musulunta ya ce wa afa Allah kuma Allah ya yafe masa ya ce kai karewa ma wa ko Muhammadun fi sahihaini hadisin sa bai na nan cikin Bukhari da Muslim wannan nobel radiyallahu ta'ala Allah ya yanzu in ka zo a hadisi sai ka cewa nawfal nawfal Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da shi baka san abin da ya <laughs> shin fuda kafin ya wuce da ba wato wannan yana yana nuna mana shi tsarin Allah ya banne da tsarin mutum sai a koro maka labari kana kullace da Allah daga ba sai ga Allah ya shirye da shi shine ake cewa duk inda mutum ya kai da mata a tsammanta masa la'alla zai iya samun shirya ga mutum yana kashe mutane yana shaye-shaye yana zinace-zinace wani ya ce shi dai wani aiki na zunubi ya san wanda bai yi ba a nan dai Najeriya ya ci mushi ya ci kare ya ci da in an kawo ya kashe mutum ya sha giya ya yi zina ya yi sata ya yi fashi da mutane ya yi duk abin shi dai abin da duk wani abu da ya sani na laifi ce wallahi ba abin da ke yi ba ina ruwan ina ruwan ina ruwan gaushin wuta kenan gaba ɗaya amma Allah da hikimarsa ce gaganar da da suna nan da yawa wallahi an nuna mun wani mutum wata rana muna tafsiri da Ramadan ciwon mu da komai wallahi ina girma mutum wanda kullum yana gefe na to da littafin da karanta muna mu'amala da shi sosai na dauke shi a matsayin wani ya zai sami ya ce wannan wannan mutum ka san shi kuwa wannan malam ta'adi da barnar da ya a garin nan Allah kaɗai ya san me na ce wani ce wallahi yace ai shi biyo ai yake shi zuwa amma yanzu kuwa duk kiwon nan ba wanda ya kai shi ibada da bin Allah duk abu na harkar addini da karatu da mai du majalisi yana gaba ga karatu ga sallah ga azumi ga taimakon mutane amma fa a shekaru kaɗan da suka gabata ko jami'an tsaro tsoron haske ba a iya tunkararsa yanzu zai farɗe cikin ka amma wallahi ma in ka ga mutumin nan kai ka ce wani karamin tabi'i tabi'i ne ni dai ya dauki hankali na wallahi akwai da gawa kuma kullum mun gama karatu sai ya zo ya gaishe wallahi in za a tafi irin wa'azuka da kauye din nan su ne masu kazarkazar da wasu. ya ji Allah ya yasha da za ka yi da shi dole ka dauke shi dan uwanka ne Allah ya gane da shi duk wannan abin da yi ya tuba rage tsakaninsa da Allah ya yafe masa ko bai yafe masa ba amma mu dai a zahiri za mu yi aiki da mutum to ba wannan naufar ɗin kaɗai ba mu ma a cikin mu nan za a iya samu ko da ne mutum Allah ya jarabe shi mai fitina mai yawa da kada ya cire tsammani a kansa ya ce mai addu'a ko bayan ka mutu ya iya shiryawa ko bayan ka mutu zai iya shiryawa wani haka kawai shirye take zo masa rana ɗaya wani kuma wahala takan sa ya shirye in ya ga abun ba ci iskancin ma bai ci da haka sai shi to yana da kyau kada mu yi tajahulin yan uwanmu da suke cikin bata ko suke kan kurakurai a suna shaye-shaye a yan daba ne a yan kalare ne yan area boys ne yan wane ne kada mu kada mu watsar da su na'am sun yi kokari sun bar jikinmu sun kama hanyar da ba ta ba amma mu rinka musu addu'a Allah ya shirye su kuma mu yi musu dinka musu siyasa ta zamantakewa wata rana za ka ga sun ga sun karu sun fahimci musulunci sun gane wani yanzu za ka gani ba wai ba wai kafiri bane shi musulmi ne amma ya ma sallar yanzu ko a garin na ya akwai yara yan daba da karnuka su yanka suna shi. ba za su je sallah ba ta ci kare kullum da gariyo da barandami da shaye-shaye da bin mata da sata aiki ke nafa amma ‘yan uwanmu ne wiwi ne taba ne ne ne ana iya samu to kar mu cire tsammani ba mamaki ki ga wani ya musulunta ko ya ya mu dauki wannan da Allah ababi na me na darasi Allah ya gane da mu وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له منبه wata hassanin ku za a fi duri makka a lokacin bayan sun gudo makka ma sun kashe wa mutane sun kashe wa ku za a zuba ni bakar kenan sun kashe wa ku za a mutum guda ana ce shi munabbe waɗannan mutane wallahi saboda yanayi na tsoro suka ta shiga gidan mutane a makka suna ɓuya fa dara budayl bin warqa wa dara مولى له يقال له رافع فانتقذ أحد قريش بذلك waɗannan mutane na kuza'a suka gudu ana ta kashe su suka shiga gidan Budayl bin Warqa suka shiga gidan wani maulansu ana ce shi Rafi haka dai suka ta buya dan kun lura wannan abin da ya faru ya nuna Qurayshawa sun karya alƙawarin nan kenan da aka yi فخرج عمرو بن سالم الخزائي دبديل بن ورقاء الخزائي وقوم من خزاعة حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم فأجابهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليهم مؤكدا للعقد وأنه سيرده بغير هذا وكان كذلك وذلك أن قريشا ندموا على ما كان منهم وبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل وخرج فلما كان بأسوان لقي بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة فكتمه بديل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته أم على ابنته أم حبيبة أم حبيبة زوج النبي وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها طيب إمام ابن كثير كي cewa amr bin salim al-khuzai dai kenan da budayl ibn warqa al-khuzai kar ku manta budayl ibn warqa din nan shine suka shiga gidansa ko suka koya a makka to da shi da amr bin salim al-khuzai duka khuzaiyuna ne in kun lura su biyu da wasu mutane jama'a <clears throat> ba su tsaya ba ko ina sai suka tafi Madina wannan abin duk an yi shi annabi yana Madina bai sani ba tunda sun yi kawance da manzon Allah za su je su gaya masa ga abin da aka musu na karya alƙawarin da aka yi daga zo gurin manzon Allah fa alamuhu bima kana min quraish suka ce ya manzon Allah ga abin da quraishawa suka yi mana sun hada baki da Banu Bakri muna neman taimakonka واستنصروه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم وبشرهم بالنصر يكرق أمسوا يكم أمسوا البشر ذيته مكيس هذا ناقع أمسوا سنزو سنسا ميشنا إيه أكان سكا قيا وانا يشاء البشر فقال النبي يا لو تيواني نوز جزيت شكاش duk wannan ina mana shimfiɗa ne kafin a zo yakin fato maka ba wai haka kawai annabi ya ce bari ya tashi ta ba sai da aka yi wani abu wannan yakin kuma shine sai zama dalilin buɗe maka annabi ya ce na muku alƙawari ina muku albishir zan taimake ku yace kuma ina <clears throat> ina shaida muku Abu Sufyan din nan shugaban Qurayshawa Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba zai taho daga Makka zai zo cewa wannan alƙawarin da aka yi ya zo ya jaddada shi amma ni kuma zan zan yi banza da shi ba zan kula shi ba cewa in ji Ana Allah ya sanar da shi kaga <clears throat> kaga munafurci ko su can su Abu can su suka taimaki Banu Bakar suka kakkashe mutanen na Akuza'a kaga an warware wancan alƙawarin kenan amma yanzu zai yi sauri ya zo wurin manzo Allah na zo ne in jaddada wannan alƙawari ai hakuri abin da ya faru kaza kaza kaza kaza amma ƙara mana lokaci annabi ya ce zai zo ni kuma sa'arudduhu bi ghairi hajar zan juyar da shi ba tare da na biya mai bukatar su ba annabi ran sai ya baci kenan kana kazalik hakan kuma abin ya kasance sai ga Abu Sufyan ya taho daga Makka wadalika abin da ya faru anna quraishan nadimu ala ma kana min wai quraisha ne suka yi nadama akan abin da suka yi suka ga cewa gaskiya ba su yi daidai ba yaya an kulla alƙawarin zaman lafiya za a yi kaza za a yi kaza za a zo a ce haɗa baki da su har su ba da makami a je aiki kan kai su sun yi nadama ba su abu aba sufyan suka aika abu fiya a matsayinsa na babba kuma kar ku manta sa'an annabi ne shi abu fiya tare suka yi yarinta a maka, tare suka yi yarinta a maka dan yana daga cikin hasada ma da ta kama shi yaya akai suna tare da mu Muhammadu a gari guda sun yi yarinta tare Allah ya ba shi ɗaukaka shi kuma ba shi a cikin kafarci wannan ya taimaka wajen hura wutar gaba su da to aka zo a matsayinsa kuma surikin annabi a wannan yanayin da ake ciki na kafircin annabi yana auren ne Esther ummu Habiba to sun yi amfani da wannan dama din bari a tura shi inda suriki ne a san ko wani abu ake nema aka tura ma surikinka Ko ya dinka dai ka dan daga kafa ashe annabi ba haka yake ba shi da ne to ga musu Sufyan ya ta ya ta li yashudda al-aqd din ya da daura alƙawarin nan allazi bainahu bainahum wa bain Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake tsakaninsu da annabi kuma a ƙara ajali a ƙara lokaci wai zai rufe ajali ta fito ashe yana hanya ma kana bi usman <clears throat> yayin da ya zo wani wuri da ake tare shi usman usman sunan wani wuri sai suka yi kicibis da wannan budail ibn warqa in kun gane karatun budail ibn warqa shine wakilin kabilar a ɗin nan da suka tafi ko har ya je sun gama maganar taimako da annabi zai musu yana dawo da Thank you. you. خذ من هداية الشبهات للرب نعم في هداية هو هداية هو الرسول الذي يقول لنا لا يعلم Thank you.